الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu arba'in daya ko da hijiriya wanda shine ya dace da ashirin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da daya miladiya muna kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul hajji wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma sha tara yadda Allah tabaraka ta'ala yake bayanin bambanci da kuma muƙarana yadda zai kwatanta tsakanin musulmi da makomar musulmi da kafiri da makomar kafiri ba don komai ba don saboda duk wani mai hankali ya yi ƙoƙari ya gane bambanci tsakanin musulunci da kafirci ko hanyar daidai ده هنير banza انا لما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان قسمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب malaman tafsiri Allah musu rahama sun yi bayani dangane da sababin saukar wannan aya ta hada ni khasmani ikhtasamu fi rabbihim waɗannan mutane wato masu jayayya ne guda biyu da suka yi jayayya akan ubangijinsu Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ɓangare ne guda biyu da ɓangaren can da ɓangaren can da suka yi jayayya akan Allah Imam Ibn Kasir Allah ya masa rahama ya ce ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim riwayar imam abu zar al cewa har ma yana rantsuwa da Allah cewa wannan aya ta sauka ne akan sayyidina hamza da shi da mutanansa da utuba da shi da mutanansa a ranar yakin badar lokacin da za a fara fafatawa a buga wato gwabzawar da za a yi ta yakin badar su ne khasmani din bangaren sayidina hamza da kuma bangaren utba shi hamza da shi da wato jama'ar musulmi da kuma utba shi ma da wanda suke tare da shi a ranar da aka yi fito na fito na fara yakin badar imamu katada ya ce ayat tana nufi ne akan jayayya da musulmi suka yi da kuma ahalul kitab اختصم wa ahalul kitab su ahlul kitabi yahudu da nasara suka ce annabinmu Shi ne ya fara zuwa kafin annabinku suna yi wa musulmi gatse cewa ai mu annabinmu ya fi naku ai sai da annabawanmu suka zo kafin naku sai da annabin musa ya zo kafin annabin muhammad ya zo sai da annabi isa ya zo kafin annabin muhammad ya zo sai da littafin linjila ya zo kafin ƙur'ani ya zo sai da littafin zabura ya zo kafin ƙur'ani ya zo don haka mu mun fi ku matsayi a wajen allah kenan yahudu da nasara suke gaya musulmi inda ku wasu ne ku masu matsayi ne to me yasa annabawan mu suka riga annabin ku zuwa me yasa littattafan mu suka riga littattafan ku zuwa wannan shine abin da ahlu kitab suka ce su kuma musulmi suka ce to ai ko littafan ku sun riga namu zuwa mu kuma littafin mu ya shafe naku inda littafin ku ya kai to da namu ba zai shafe ku ba qur'ani da yazo sai ya shafe linjila ya shafe zabura ya shafe at-taura shine Allah ce wa muhaiminan alai shine littafin da ya wuce ya danne kowane littafi daga cikin littafai sai suka ce kenan yana nuna annabinmu ya fi naku kuma annabinmu shine cikamakin annabawa sai da Allah ya kawo dukkan annabawa sai ya kawo namu na ƙarshe sai ya ce shine marfi shine ƙarami kuma shine babba ƙarami a shekaru shi ne na ƙarshen zuwa amma a matsayi da ɗaukaka Shi ne a gaba shi yasa lokacin da zai isra'i da mi'raji ya je baitul maqdis ya daure dabbarsa a masallaci inda annaba suke daure dabbobinsu ya shiga cikin masallacin yana zuwa ya ganshi a cike da annabawan da suka gabace shi gaba daya a lokacin da daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya zauna ya yi ƙoƙarin ya zauna a gefe mala'ika jibrilu ya ce a ka matso gaba ka zo kai za ka yi wa annabawan nan limanci gaba ɗaya. annabi ya jagorance su yayi wa duk annabawan nan limanci gaba ki da wannan sai yake nuna cewa shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina cikamakin annabawa kuma shugaban manzanni kaga sun riga shi zuwa amma kuma shine shugaban su ko a kiyama sai musulmi suka ce nahnu aula billahi minkum mu muka fi ku matsayi a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fifita musulunci akan dukkan wani addini dan shine addinin da ya zo na karshe kuma shine marfi kuma annabinsa ne na ƙarshe ne kuma shi shine marfi Ba nasarallahu al-islam Allah ya taimaki musulunci ne sai Allah ya saukar da wannan aya hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim waɗannan guda biyu mutane ne ko jama'a ne suka yi jayayya akan ubangijinsu to ne Allah tabaraka ta'ala ya buga mana wannan misali imam mu shi kuma cewa ya ayo ai wannan ma a bayyane abin yake ayar bayani ne akan wato bambanci tsakanin musulmi da kafiri kawai kafiri ga abin da ya ce musulmi ga abin da ya ce wannan shine hadani khasmani iktasamu fi rabbihim sun yi jayayya ne akan tashin al'iyama su musulmi suna tabbatar da samuwar tashin alkiyama su kuma kafirai suna cewa babu tashin al'iyama su ba su yadda za Allah zai tashi mutane ya musu hisabi ya musu lissafi ba wannan aya din ko wannan magana mujahid din ita ce ta game dukkan maganganu hada ne khasmani iktasamu fi rabbihim aya ce da ke magana akan jidali da musu da jayayya tsakanin musulmi da kafirai tunda duk ayar duk ma'anar da ta shiga cikin wannan ainihin magana da imam mujahid rahimahullahu ta'ala ya faɗa kuma har kissar yakin badar ma duk ta shiga babu abin da bai shiga ba muminai suna nufin Allah ya fifita addinin musulunci akan kowane addini kafirai suna nufin su kuma su bushe hasken musulunci su nuna wannan musuluncin ba shi ne addinin daidai ba ba shi ne a gaba ba tun da haka suke yi kuma har yanzu ma haka suke yi kuma ba za su daina yi ba haka ɗabi'ar kafirai suke ai haza ne ta samu fi ta rabbi, himo, fi sifati waɗannan masu jayayya ne da suke jayayya dangane da zatin ubangijin ainihin wato zatin ubangijin su da kuma wato sifarsa musulmi dai sun tabbatar wa Allah sifofinsa sun tabbatar wa Allah zatinsa amma su kuma kafirai dukkan su sun yi kudirin wani abu dan ba abin da musulmi suka wato yi kudiri da shi ba kamar yadda Allah ya ce khasmani daga musu ne al wahal a taka na naba'ul khasmi iz tasawwaru al-mihrab jayayya kenan falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar Allah ya ce to duk kafiri duk inda kafiri yake Allah ya riga ya yanka musu ko ya shirya musu riguna na wuta duk kafiri wanda ba musulmi ba qutti'at lahum siyabun min nar suna da riguna na wuta shine ma'anar qutti'at lahum siyaban ba wai ba shiga cikin wuta kaɗai ba bayan sun shiga wutan kuma Allah zai sa mala'iku su ɗiɗɗinka musu riguna na wuta wa albasahum iyaha Allah ya sa a ɗaura musu wannan riga wuta ta ƙona su rigar wuta kuma ta ƙona su Imamul al-alusi yace ai a'adda lahu lahum zalika Allah ya musu tanadi saboda me saboda kafirci Allah karba mu da kafirci kamar yana nufin ya tanadan musu wuta ne al-muhitatu bihim wutar da take kewaye da su za a tsunduma su a cikin wuta bi taqsi'is siyabi wa tafsili alahum ala qadri jusasihim a yayyanka musu riguna amma riguna na wuta iya gwargwadon gangan jikinsu wannan zancen akwai isti'ara a ciki isti'ara tamfiliya ake cewa asali ba wata riga ta wuta da za a yayyanka kamar da za a dinka amma ana so ne a nuna maka duk abin da yake kewaye da jikin kafiri a cikin wuta riga ce ta wuta kura wannan iza ne bi tarakumin narin muhitati bihim cewa gaba ɗaya jikin kafiri babu inda babu wuta ƙone shi za a yi ta yi kulau kuma za a sa su wani kan wani kamar yadda malamai suka yi bayani a gidan wuta kowa da ɗakinsa wani yana ƙasan wani wani yana saman wani kamar yadda in ka buɗe kankana kowane ɗan kankana a cikin gidansa yake to haka kowa ɗan wuta duk a cikin wutar ake amma kowa da ɗakinsa da rigarsa da ta lullube shi yusabbu min fawqi ru'usihim hamim Allah ya ce bayan wutar da suke kona kafirai kuma za a rinka zubo musu ruwan zafi shine alhamim min fawqi ru'usihim ta saman su shine yusabbu min fawqi ru'usihim hamim ka duba ruwan zafi munin ruwan zafi ya isa wani lokacin azabar ruwan zafi malam ta fita wutar idan baka gane ba azabar abinda wuta ta gasa kamar nema yake ya fi ma wutar zafi yanzu idan aka sa karfe a wuta aka danna maka shi a gadon bayanka ta'adin da wannan karfen zai maka da wuri ya fi ta'adin da wuta in ta kama ka zafi maka yanzu ka duba dutsen guga in ya sha wuta ya sha wuta ana ɗora shi a gadon bayan mutum ko a hannunsa zai shafe komai ne gaba ɗaya ratsawa zai ka duba ruwan zafi malam in ya tafasa tsautsayi Allah ya kiyaye in ya sa wato dalili ya sa ruwan zafi ya zuba a jikin mutum gaba ɗaya dafewa yake yanda ka san an tsunduma shi yayi awanni a cikin wuta tana tafasa shi to ruwan zafi wani nau'i ne na azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar yake yi wa kafirai bayan wuta da take kona su kuma ga ruwan zafi yana zubowa ta saman su ta kawukan su yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Allah ya ce wannan ruwan zafi da za a rinka kwaran ya musu zai rinka ƙone ya narkar da abin da ke mafi butunihim yake cikin cikinsu ka duba malam bala'in ta sama ta ka ake zuba musu amma idan ya ɗiga a kansu ya zuba idan ya zuba ya ratsa jikinsu duk kayan cikinsu sai ya rududdige gaba ke ɗaya Shi ne mafi butunihim narkarwa shi shine yusaru bihi kamar yadda yake narkar da fata haka yake narkar da hanji da tumbi da huhu da koda da hanta wannan ruwan zafin banda wutar da take kone su ta baya to wannan ruwan zafin kuma zai rididdige abin da ke cikin ciki wal sannan kuma ya narkar da fata su ya narkar da komai da komai wasu malaman suka ce kalmar aljulud marfu'un ne bi fi'lin mahdufin ma'tufun ala yusharu a takdirin zancen shine yusharu bihi ma fi butin bi butunihim min ahsha wa wannan ruwan zafi shine zai zai narkar da abin da ke cikin cikin su na kayan hanji da komai wa tahriq wa tuhriq wa tahriq bihi aljulud kuma shi din ne dai ta cikin bayan ya ƙone cikin kuma ya fito ta waje ya ƙone fatar ke ɗaya ya narkar da shi subhanallah wannan bala'i Allah ke mu to bayan wannan kuma abu na uku walahun makami min hadid suna da tsumagu na karafa na wuta ka taɓa ganin tsumagiya ta karfe bulalar karfe kuma ta wuta walahun makami'u min hadith walahum din nan lamirin yana koma kan su kafirai ne bayan kone wanda suka yi da ruwan zafi bayan narkar da fatar su da yi to kuma Allah zai ba wa mala'iku tsumagu makami'u jam'i ne na makma ana nufin siyaf, tsumagu min hadid na karfe me yasa aka yi musu duka da tsumagiyar karfe don kar ma ta tsinke kuma ka san karfe in ya shiga wuta shi kansa bala'i ne malam ka duba wani tafsili na azaba da Allah ya tanadar ga wanda yake kafiri ne ba musulmi ba daga nan ne ya kamata ka gane muhimmancin musulunci kuma ka yi wa Allah godiya da kawaye gari kana musulmi babanka musulmi kakanka musulmi kakan kakanka musulmi duk inda aka je aka dawo koma me da ya faru dai inda kana musulmi to da dan dama dama dan ya tabbata musulmi ba zai tabbata a cikin wuta ba amma kafiri diman da'iman har abada ba zai fita ba in ya shiga wuta to daɗin musulunci kenan shi sa aka ce musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku bari fa ku mutu in ji qur'ani sai kuna face kuna musulmi amma in mutum ya bari ya mutu yana kafiri to wannan shine bala'in da zai gamu da shi wannan aya ɗaya ce fa a cikin suratul suratul suratul alhajj Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar gariguna nauta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ga ruwan zafi da ake kwaranyo musu na ainihin wato wanda yake kone su yusar bihi ma fi butunihim wal ya kone abin da ke cikin ciki ya narkar da hanji sannan ya narkar da fata Allah ubangiji kai mana kariya Allah ka yi mana tsaro Allah ka kiyaye mu da azaba ya ubangiji wallahi ba za mu iya ba Allah ko wuta ce ta duniya kace zaka mana azaba Allah ba za mu iya ba wallahi ba za mu iya jure mata ba Allah malam da ranar da wutar duniya ta kona ka ka tuno ta lahira fa sai da aka sa ta a ruwa sau saba'in ana wanke ta a sa ta a wanke a sa ta a wanke a sa ta a wanke a sa ta a wanke a sa ta a wanke sai da aka rage mata ƙarfi sau saba'in shine aka bar mana wannan wutar duniyar wanda ba abin da wuta ba ta ci ƙarfe da kake gani ƙarfe da ya kai ƙarfe idan ka bunka wuta ka kyale shi wallahi sai ya yi ja ya fara zama ruwa dutse duk inda dutse ya kai ka danna shi a cikin wuta kai ta bunka wuta sai ya zo ya zama kamar wuta shi kansa sai ya zama wuta sai ya zama gawayi in ya sha wuta ya sha wuta sai ga yana tsagewa shi kadai yana farfashewa to ina ga kashinka ina ga tsokar jikinka yanzu za ka iya wallahi ba za ka iya ba to ballantana ta jahannama malam wanda haka kurin za ka ji tana rugugi mala'iku ne suke hurata mala'ika mala'ika shi ke hura wuta jahannama to ina ga ta duniya na taɓa faɗa a karatu wata rana wani ɗan uwa cikin ɗalibai kai ni gidan rodi inda ake yin rodi ku duba ba duk wani karikice na karfe irin yan jari bola baban bola dinnan suke ɗaukewa ake loda tirela duk wani ƙarfe sai a je a kai shi a wuta fa ake sa wannan ƙarafin da muke gani tsohuwar mota tsohon mashin tsohon connector tsohon wannan wa yake da suna karan shab na mota tsohon eh, falan iwani duk wani karfe da ka sani malam idan an je wuta yake binka masa kuma wannan wutar ta duniya ce gidan rodi har duwatsu suke da shi kaga dutse ko idan wutar ta ci ta ci ta ci sai a ɗebi duwatsu sai a zuba mata dan a rage mata karfi kace gobara wani ɗaki ne na wuta gurin jaja wuri yake in yi ja ya ja ya ja sai ta dawo fari in ta fari ta fari sai ta dawo wani wani bulu bulu bulu haka wallahi malam wannan karafunan malam sai sun narke gabaki ɗaya sun zama ruwa duk da yake jikin su sai fita ruwan karfan madaran karfan sai rinka zuba a wani wuri to shine yake zuba kamar ruwa yanda ka san ruwa yana diga a kofi wallahi haka karafunan nan suke digewa malam wuta to daga nan ne sai a sa su a wani rami suna diga ana rage musu karfin wutar ana zuba musu ruwa yana ɗiga sai a kai shi wani guri ana yayyanka shi yadda ka san mace tana yanka fulawa idan za ta yi in za ta yi fanke haka ake gutsutsura karfan nan a ba da shef ɗin da ake so in ana so a yi 16 in ana so a yi 12 in ana so a yi 10 in ana so a yi kwata rodi da wannan karafunan da suka damje yadda ka san ana kwaba dan wake haka ake wuta take kona karfe ake kwaba shi a mai da shi abin da ake so in an ga dama a fitar da gudan karfe wanda za a yi budin tirela da shi ko wanda za a ɗora wata rumfa da shi in an ga dama a yi siriri in an ga dama a yi ƙarami in an ga dama a yi kaza wannan ɗan adam ne yake sarrafa ƙarfe da wuta ta duniya sai Allah ya gagara ƙona ka kai da wutar lahira wannan kaɗai ya ishe ka tashin hankali da tunani shi sa idan wuta ta zo cin guri wannan wutar duniya kaɗai tana masa cin abin tausayi to ina ga in Allah ya jefa dan adam a cikin wutar jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah ce kul naru jahannama ashaddu harra ka gaya musu fa wutar jahannama fa ita tafi tsananin zafi kuna kukan zafin rana ko kuna kukan gari yayi zafi ko kuna kukan azumi yana wahala ko kuna kukan rana tana azabtar da ku ko kul gaya musu naru jahannama wutar jahannama ashaddu harran ita ta fasafi da mutane suna fahimta da mutane suna ganewa shi yasa kullum annabi idan yayi sallah wallahi sai ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar wuta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri haka yana kada hannu wa a'udhu bika min azabin nari babu wata sallah da annabi yake bai nemi Allah ya tsare shi da azabar wuta ba malam bala'i ya isa bala'i idan mutum ya mutu ya shiga wuta ba bai yi ba rayuwar ba ta yi ba ba a ci sa'a ba shi sa duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari kaka zama ɗan wuta ka dage da sallah ka dage da bin Allah ka dage da istighfari ka dage da tuba Allah ya yi mu a rayuwa dole mu yi laifi malam muna cikin zunubi muna cikin saban Allah in an ce za a mana hisabi mu da iyayenmu ba za mu kai labari ba in an ce za a mana hisabi mu da matanmu ba za mu kai labari ba in an ce za a mana hisabi mu da abokananmu ba za mu kai labari ba hisabi mu da makotanmu ba za mu kai labari ba hisabi mu da sana'armu ba za mu kai labari ba rauninmu ya yi yawa rashin kulawarmu da sallah ta yi yawa rashin kulawarmu da azumi mu inganta shi ya yi yawa abubuwa na saban Allah sun mana yawa in an bar mu da abin da idanmu yake gani ba za mu iya ba abin da hannunmu ya taba ba za mu iya ba abin da bakinmu ya ce ta faɗa na zunubi ba za mu iya ba to me maganin wannan shine istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ga ya musu ku nemi gafarar ubangijinku dan ubangijinku mai karɓan gafara ne mai karban tuba ne Wani safiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafarar ubangijin ku tuba zuwa gare shi dan kar ku kai wannan rana da za ku ga Allah yana yi wa mutane azaba wata rana sabai suka ji wani ƙara ƙara ya girgiza mutane a madina annabi ce kun san me wannan suka ce su ne yace ai du wani dutse ne Allah isa ke shi girmansa ya fi girma ya fi misaltuwa Tunda Allah ya duniya ya saki wannan dutsen yake zungurawa yana tafiya zuwa ƙarshen jahannama bai kai ba sai wannan lokacin ya ƙarisa kuma wani abun tsoro da zai baka tsoro ya zo a hadisi kowane mutum yana da gidansa a jahannama kowa kamar yadda kuma kowane mutum yana da gidansa a gidan aljanna a nan duniya ne za ka sai wa kanka gidan da ka ga dama ya ka sai wa kanka gidan aljanna ya ka sai wa kanka gidan wuta so Allah ya riga ya yi wa kowa tanadi ba takura kawai tuntuni ya gama gina wa mutane gidajensu idan na wuta ne akwai gidanka idan na aljanna ne ma akwai gidanka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbai akan jin tsoron wuta don ita ce babban tanadin da ubangiji ya yi na azaba dan adam akwai wata azabar ita kuma da ruwan sanyi ake mutum ko kankara a daskarar da mutum akwai ta ruwan zafi akwai ta wuta akwai sanyi inda za a sa mutum shi kuma ya daskare ga baki daya ya sandare ka san idan abu ya shiga sanyi ya tsandare to ko karfi karfe bai kai shi karfi ba rikewa yake kam yusaru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum makami'u min hadid sai Allah ya ce mai kullama haka أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نعم جنات تجري من تحتها الأنهار allah فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله يقول an duk lokacin da 'yan wuta ɗin nan suka yi nufin su fito daga cikin wannan wuta saboda baƙin ciki da ɓacin rai shine min gam wa idu fiha sai a dada mai da su cikin ta wannan bayanin ne lima yuqabiluna bihi ko yuqabaluna bihi inda ma yuriduna at-tazahzuha anil lokacin da suka so su nisanci wuta mala suka kone suka kone a hakan sai su yi ta yin kurin za su fita kamar da riwaya ta zo sai su yi sama daga ƙasa suna haurawa suna haurawa suna haurawa a cikin wutar ba suna haurawa suna haurawa sai sun zo gabar baki kamar za su fito suna cikin damuwa suna cikin gam suna cikin bacin rai idu fiha sai a dada mayar da su ciki Allah ce wa mala'iku ku mayar da su ai kullama arada ha'ula'il kufar an yakhruju minan nari min ghammiha wuta tana kunshe da bakin ciki wa karbi ha da bacin rai da damuwa wa sa'iri ha da ruruwarta wato idan abin ya dame su suka kone suka kone ga bacin rai ga damuwa ga bakin ciki sai su yi ta kokarin bari su fita daga cikin wutan nan a dole dole sai sun je can karshe kamar za su fita wa idu fiha sai a daɗa mayar da su cikin wutar karo na biyu kuma su daɗa ƙonewa sama da ƙonewar da suka yi da yuriduna an yakhruju minan nari in ji qur'ani wa ma hum bikharijina min ha. Walahun adabun muqim yuriduna an yakhruju minan nari wata ta'aya Allah ya ce yan wuta suna son su fita daga wuta saboda bala'inta saboda azabarta ya Allah ka kiyaye mu da wuta ya Allah ya Allah ka tsare mu da wuta ya Allah Allah ka kare mu ya Allah karka samu cikin wuta ya Allah kai mana afuwa ka yafe mana ya Allah ba dan halin mu ba Allah ce wa mahun bi kharijina minha su ba za su fita daga cikinta ba walahum azabun muqim suna da azaba tsayayyar azaba azaba dawwamammiyar azaba a can gurin yace walahum makami min hadid suna da riqu suna da tsumagu na wuta bayan fa azabar kuma a rinka zabga musu tsumagiya ta karfe ta wuta Allah ya ce da su wazuku azabal hariq ku dandani azaba al hariq ay muhriq mai konewa su koma kuma a gaya musu a harshen mala'iku masu gadin wuta za su ce ku dandani azaba mai konawa li abdanikum ga gangan jikinku za su gaya musu kuma za su ji wannan shine halin wani ɓangare na kafirai irin abin da za su tarar da shi a cikin wutar jahannama to ka nutsu duk lokacin da ka buɗe baki ka ce wani kafiri ne to kana nufin wannan abin yana jiransa a jahannama kenan wataƙila yana sallah wataƙila yana azumi wataƙila yana kaza ina magana ne ga waɗanda suke da sakin baki su ce wani kafiri ne kai tsaye to ka ji halin kafiri ba ka ji tanadin da Allah yau kafiri wannan kuma ya sa dole ne kafiri ya tausaya wa kansa a nan duniya ya yi ƙoƙari ya tuba kafin ya bar duniya don duk wadda tsautsayi ya sa ya mutu baya musulunci to kurin ka tabbatar masa faruwar wannan abun a kansa wa azabal harik ku ɗanɗani azaba mai ƙona jiki abu ne da yake firgita zuciya yake kada hanjin ciki amma alkur'ani cikin al'adarsa bayan ya gama mana bayani na kafirai kuma ko Allah ka raba mu da kafirci Allah ka raba mu da mutuwa akan kafirci Allah ka ba mu ikon riko da musulunci to sai kuma ya yi bayanin halin masu imani ya Allah samu a cikinsu don ya kwadaitar da mu kuma ya nuna mana mu dage da aiki don mu zamanto mumine ya ce inna Allah ya dukkan lalazina amanu wa amilu salihati jannat don karkai tunanin azaba zalla ka ce ta ai ba rahama a kiyama ai ba jin kai sai ya ce to kuma Allah ya yi alkawarin zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai jannatin aljannatai Tajirimin min anharu wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu aljannatai ne gidaje ne na jin daɗi gidaje ne na morewa fiha ma ainur ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala kalbi bashar inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba ma la ainur ra'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba wala udunun sami'at a cikin aljanna akwai abin da zuciyar dan adam ba ta taba suranta wannan abin ba wala khatara ala qalbi bashar Tunanin sa ma baka taba yi ba yafi karfin tunaninka in ka je gidan aljanna zaka tarar da shi malam ya zo a cikin nassi gidan mutum ɗaya a aljanna yanda kake hango tauraro a sama a nan duniya to haka zaka hango gidan musulmi mumini guda ɗaya ka ga benansa tun daga ƙasa har sama shi kadai a cike da matan hurul ini da kayan jin daɗi da morewa ba wa hurul inun ka amsalin lu'lu'il maknun me za ta zuba ku kabbara ba sai yanzu da yake ana magana wuta ko ai shiru an sha zafi kenan ai gwanda mu dan sarara ya mu yanzu a gidan aljanna kenan komi da ka sani akwai ka san komi ko duk wani abu na jin daɗi da morewa akwai shi Allah ya ce wa ‘yan aljanna ku ci ku sha kulu washe rabu hani'an ku ci ku sha ku ƙoshi ku more ma kuntum ta'amaluna ai in ka ji morewa ai a duniya ba a morewa tunda ana kashi tunda ana ciwon ciki tunda ana ciwon kafa tunda ana mutuwa ai morewa ai sai gidan aljanna bima kuntum ta'maluna Allah yace, ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'una yan aljanna fa yau su yan aljanna yau ana cikin shagali ana cikin morewa hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'una da su da matansu ko ta kila mataka ta duniya in ta aikin kware kuna tare wataƙila kuma matarka ta hurul in mata sabuwa gal a leda wanda hayakin duniya bai buga ta ba ba bawali ba fitsari ba bayan gida ba ciwon ciki ba ciwon kai ba majina ba miyau ba komai ba tsuguno ba komai ta suke ba mushkila ba bacin rai sabuwa ce gal a leda a nan aljanna Allah ya halice ta ya zo amin Allah ta baraka wata sai addu'a ya ce Allah samu dace ya ga harkar sai an yi da gaske kera, dole sai an nemi dace to Allah yakan girma mutane ya ba su wannan mata ko ya haɗa ma da na duniya watakila in ka mutu baka yi aure ba akwai na hulun in in kuma ma ka yi auren shidani ya ka aura ta tafi can Allah da ya kubutar da kai kai kana aljanna ya baka ka zaɓa sai wanda ka so su zo suna maka kirari suna girmama ka yadda ka san du'u haka suke aka ce matan hurin in in tana tsaye ɓargon kafanta a cikin ƙashinta ɓargon yana gudana kana gani taras lafiya lau ba magana yanzu nan in Allah ya sa dan aljanna ne kana da su fa suna can a gidanka fa suna ta gyara ma fa suna jiran ka zo fa haka ya tabbata a hadisi duk mutumin kirki da matarsa a duniya ta bakanta mai ta bata masa rai matarsa ta gidan aljanna zai za ta ji ke baiwa Allah ya kusa ya rabu da ke zo wajen mu Allah kai mu mata da kishi wata mata ana bayanin wannan to eh ai mu din mun shiga aljanna ai mun bizu wata kishi ce take wannan ce ke a gidan aljanna ma sai kin ni kishi wallahi matan duniya an musu bayanin matan holy in ba sa dariya ba ta riske ka lura ba za su iya dariya ba to ki dage in kika dage kika yi aiki na kwarai ko shiga aljanna da mai gidanki to kina da matsayi ke za ki rinka controlling hurul in din kuma Allah zai dada kera ki aka ce za a za ki kera su a gyara su ta tas gangariya za su zama lafiyayyu kuma darajarsu da matsayinsu ya fi na hurul ilm to Allah ya alkawari zai shiga da wannan suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai. jannatin ta jirimin tahtiha al aljannatai wanda koramai na gudana a cikin wato waɗannan aljannatai cikin falalarsa da kyautatawarsa ga bayansa waɗanda suka yi imani suka yi aiki kun ji an ce alladina amanu wa amilu salihati sun yi imani kuma an yi aiki na ƙwarai. an yadda da Allah kuma an yi aiki kar mutum ya ce ya imani da Allah kawai baya aiki ana kiran sallah baka tafiya sallah ana ba da sadaka kai baka bayarwa ka zama gola ka rike ka ƙi bayar ana taimako kai baka yi kuma kai kana so Allah kai ka aljanna baka tashi da daddare kana neman gafara baka azumi kana neman Allah ya yafe maka baka karatun Qur'ani kana tawassuli da shi Allah ya maka baka daga hannu kana roƙon Allah Allah ya baka duk wani aiki na kware da ake samun kusanci zuwa ga ubangiji kai baka yi to kaga akwai damuwa ko ka yi imani in baka yi aiki na kwarai ba wallahi ba inda zaka to sai an yi aiki Allah zai bada jannatin aliyat aljannatai madaukaka tajri min tati al-anharu tajri min tati ashjariha kenan wato a ƙarƙashin bishiyoyin aljanna ne zaka ga koramai a ƙarƙashin itatuwan aljanna zaka ga koramai ruwa yana gudana lafiyayyen ruwa babu datti babu kazanta ba gantsa kuka ba komai ruwa ne tas kuma ba ruwan da in ka fada zai halakar da kai ba ruwa mai daɗi ga kogin zuma ga kogin ruwa ga fiha anharun min ma'in ga kokin ainihin nono wa anharun min labanin wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin ga kogin giya lafiyayyar giya ta gidan aljanna wadda ba ta bugarwa walahum fiha min kulli samarati Allah ya ce duk wani ɗan itace da ka sani a cikin aljanna akwai shi babu ɗan itacen da babu har wanda baka sani ba nan ne yanzu sai lokaci lokaci kake cin ɗinya sai lokaci lokaci kake shan kanya sai lokaci lokaci kake samun gwanda sai lokaci lokaci kake samun mangwaro sai lokaci lokaci kake samun tufa kai kan ko lokacin tufan ma yayi ina jin ƙauyen ku ba a fiye samun tufa ana ci sosai ba amma aljanna ko yaushe akwai kuma kowane ɗan itace akai kar ku manta shi ɗan itace sinadari ne na inganta rayuwar ɗan adam duk inda ake jin daɗi to akwai ɗan itace ana rayuwa da ɗan itace sai dai an Allah ya rubuta maka rayuwar ƙyamas rayuwar bushewa kenan ka ta fama da tuwon masara da miyar kuka daga shekara har shekara amma inda Allah ya hore musu zaga akwai lokacin da za a yi ta cin tufa a yi ta shan inabi a yi ta cin ayaba a yi ta shan lemo a yi ta abin nan ana ɗauki cewa da shi ɗan itace yana inganta rayuwar ɗan adam yana iya tsayawa a makofin abinci ya gyara jikin mutum ya kara mai nishaɗi ya kara masa kwanciyar hankali ka ci abinci ka ƙoshi mai kyau a yanka maka jan lemo mai ruwa ka ɓare ka sha sai ka ji ga yi gatsa ka ce alhamdulillah ya kwantar da al'amura shine rayuwa ko ba ka bane ba a har haɗa ma da abubuwa ga sunan kala kala wani lokacin a maka juice ɗinsu wani lokacin ka ɓare da bakin ka sha wani lokacin kai kaza to a cikin aljanna malam duk akwai wannan gabaki ɗaya ba wannan kaɗai ba yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a za a yi musu kwalliya yan aljanna a yi musu ado kaji wai yuhallawna ado ma za a yi musu za a samu musu mundaye awarwaro da za su rinka sawa a aljanna kamar yadda Imam al ya faɗa duk wani dan aljanna yana da abin ado a hannunsa na zinari abin ado a hannunsa na ainihin azurfa da na lu'ulu'i wa hullu asawira min fiddatin wa taqahum rabbuhum sharaban tahura duk wani dan aljanna da ka sani yana da wannan aswira an gane ko kayan ado da na kwalliya da sarakuna suke sawa hular sarki da abin da mutane suke sawa duk abin da zai yi na kwalliya da gyara jiki Allah ya ce za a yi musu ado da shi na zinare da lu'ulu'i ba wannan kaɗai ba wani ba su hun fiha harir suturar ainihin wato ‘yan aljanna alhariri ne wanda yanzu alhariri watakila ko a hoto baka taba ganinsa ba sai dai ka faɗi sunansa amma 'yan aljanna wato don a nuna mana garanti tabbas kayansu alhariri ne sai ce wali ba su fiha ba wai an sanya musu ba a'a daman kayan sawansu a gidan aljanna wato alhariri ne malamai suka ce lil ne bi anna subutan libasi lahum amrun muhaqqaqun ganiyun anil bayani tabbataccen abu ne kawai suna da kaya na alhariri a gidan aljanna shi yasa a nan duniya annabi ya ce Allah ya hana a sa alhariri ya ce mallabisa alharira fi duniya lam yalbasu fil akhirah duk wanda ya sanya alhariri a nan duniya to ya tabbatar a lahira bai zai sa shi ba wanda kudinsa da gigiwarsa da nuna isa da kambamarsa ta sa ya je ya zuba kudi miliyoyin kudi ya sai alhariri ya saka to wallahi a nan duniya ya saka to a lahira bai zai sa ba wa in dakhala aljannata labisahu ahlul jannati lam yalbasu wa lam yalbasu ko yan aljanna sun shiga sun saka a gidan aljanna to shi a gidan aljanna bai sa ba kamar zinari ne ai wanda ya daura zinari a nan duniya to aljanna bai sa ba kuma koda yayi aikin shiga aljanna din amma abin tausayi malam akwai waɗanda sun yi kuɗi sun kai kuɗi komai nasu na zinari ne biransa na zinari ne a gidansa cokalin da yake cin abinci na zinari ne plate ɗin da yake cin abinci na zinari ne takalminsa da yake sawa na zinari ne agogonsa na zinari ne kai wallahi akwai wanda aka nuna banɗakinsa abin tsugunansa saboda bala'in kuɗi zinari toilet fa da yake tsugunawa aka feshe shi da zinari gilas da yake kallon miro a banɗaki zinari kafar gadansa da gadan gaba ɗaya na zinari kai mota ma sai da ya je aka feshe masa ita da zinari gaba ɗaya suna nan ana haska hotunansu ana gani saboda me Allah ya ba su sarauta Allah ya ba su kuɗi to annabi ya ce duk wanda ya sashi a nan duniya to wallahi ba zai sa shi a lahira ba sai Allah ya ce wa hudu wa hudu ila min wa hudu Allah ya ce ‘yan aljanna bayan wannan an shiryar da su ila tayyibi min alƙauli Allah ya shiryar da su hududin nan yana nufin urshidu Allah ya shiryar da su ila tayyibi min alƙauli zuwa ga zance mai tsarki allazi yurdi Allah ta'ala ko allazi yarda Allah ta'ala anhum wanda kalmar da in sun faɗa Allah zai yarda da su wai su ‘yan aljanna hatta maganar su ma da suka shiga aljannan sai Allah ya sa duk abin da za su faɗa abin da Allah yake so ne aka ce suna shiga aljanna za su rinka cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazna inna rabbana laghafurun shakur godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki lalle ubangiji mai gafara ne abun godewa ne tabaraka wa ta'ala alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub suna shiga gidan aljanna mala'iku suna raka su kawai alhamdulillahi allazi alhamana anna alhazana za su mun gode wa Allah da ya tafiyar da mu da bakin ciki ka san me bakin ciki bakin cikin duniya duniya a cike take dam da bacin rai wallahi kowa sai ransa ya ɓaci tunda ku annabawa ma ransa ya ɓaci a duniya kai ma sai ranka ya ɓaci gobe daɗi jibi ɓacin rai haka muke kwana mu tashi in matarka bata bata ma rai ba ɗanka ya bata ma in ɗanka bai ɗan bata ma ba makocinka ya bata ma in bai bata ma ba wani a titi kurin kana tuka abun hawa ya kulla maka bakin ciki ka rasa inda za ka ka dawo ka kasa bacci ko a wajen aiki wani ya bata ma rai ko aminin ka ya bata ma rai ba yanda za a yi ka babu bacin rai bacin rai ya sa ka kai ta furfura damuwa da tunani da hammu da ganmu ya gadar maka da tsufa ta dole dole shekarunka bai kai ka tsufa ba amma saboda tsabar yawan tunani yawan damuwa yawan bacin rai yawan rashin samun kwanciyar hankali sai kaga duk abu ya dame ka shi yasa Allah ya jarabu mutane majoritin su hawan jini ne da su me yake jawo hawan jini damuwa yawan tunani rashin nutsuwa idan mutum jininsa yana hawa da an bata masa rai sai ka ji kansa ya fara ciwo yana sarawa gab gab gab gab idan ya zo da kara kwana sai kaga ya faɗi ya mutu ya haɗi zuciyarsa kawai ko ya samu heart attack duniya kenan a aljanna duk babu wannan gaba ki daya ba ciwo ba bacin rai ba bakin ciki ba damuwa amma duniya kana shigo ta ka san ka shigo matsala shi yasa malamai suka ce yana daga cikin alamar matsalar duniya jariri yana dira zaka ji ya fara ayyo yana dira kuka yake ko ba ka shine wato yastahillu sariqa ihu me dukansa aka yi a'a mun tsanin sa aka yi a'a da yana cikin rufin asiri a cikin cikin mahaifiyarsa komi nasa za a bashi yanzu fa an ce ka fito kai ma ka fara nema da kanka da ya ji yunwa sai fara kuka sai ya kira uwar amma da yana cikin ciki sai ya kuka automatically directly system din yake bashi abin da zai ci kuma duk inda aka ci mai kyau dole ya ci mai kyau duk inda aka sha mai kyau dole ya sha mai kyau yanzu fa zai fito ne ya sha iskar duniya watakila ma sauro ya masa cizo guda ashirin da biyar kafin uwarsa da kansa ya zo duniya kenan shi yasa yana dira yake kuka saboda duniya gidan wahala ne duniya gidan matsala ne Allah ya shiryar da su wa hudu ila tayyib min alqawl wa hudu ila al-asirat al-aziz hamid suna cewa alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu mun gode wa Allah wannan duk shine zancen da yan aljanna za su yi ta faɗa mun gode wa Allah da ya gaskata mana alkawarinsa an yi mana wa'azi a duniya an ce za mu samu aljanna ya Allah mun gode maka ka gaskata mana alkawari alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya tabbata ga Allah da shiryar da mu ga wannan ba mu kasance masu shiryawa ba inda ba dan Allah ya shiryar da mu ba wa hudu ila siratil hamid kuma aka shiryar da su ay urshidu ila sirati al mahmud zuwa ga hanya ta abin yabo shine tariqul janna Allah ya shirye da su zuwa ga hanyar aljanna ya taimake su suka yi taiwon sallah suka yi taiwon azumi suka yi taiwon karatun alkur'ani suka yi ta salatin annabi suka yi ta sadaka Allah ya taimake su ya cire musu kwaɗayin abin hannunsu suka yi ta bayarwa ashe suna yi wa kansu tanadi duk wanda ka gan shi a aljanna wallahi ya aikatu a duniya malam aljanna ba gida bane da ake samun sa a bagas aka a banza dole sai an aikatu sai an rabu da abin da ake so kana son bacci ka hana kanka bacci ka tashi kai ta sallah da daddare kana son kuɗi ka haƙura da kuɗin ka je ka sai wani abu ka ba wa wasu kana ji kana gani kai ka haƙura ka ba wa wani kana son riga ka haƙura ka ba wa wani ya je ya saka kana son yalwa ka haƙura ka taimaka wani don ya fi ka talauci duk wannan ashe wai tanadi ne mutum yake yana zubawa ne a cikin akawun ɗinsa to shine sai ka ga mutum ya je ya tarar da babban tanadi da ya yi la dara lil mar'i qabla al maut yaskunuha illa allati qabla al-maut baniha fa in banaha bi sharrin khaba fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa baniha wani ba Allah ya ce mutum ai ba da wani gida da zai zauna kafin mutuwa ko bayan mutuwa ba'da al-maut yaskunuha illa allati qabla ba maut baniha sai gidan da ya gina kafin ya mutu gidan da ka gina shi kafin ka mutu ma'ana tanadin da ka yi wa kanka na lahira to shi ne za ka girba idan ka mutu idan ka yi wa kanka kyakkyawan tanadi ka gina gidanka na lahira da kyau to gini ya yi kyau rayuwa ta yi daɗi idan kuma ka gina shi da shari to ka taɓe akwai wasu waɗanda gaba ɗaya rayuwarsu akan duniya ta ƙare duniyar kawai suke ginawa ba sani ba kuma ba su da nisan kwana ya gama tarawa ya gama haɗawa ashe bai da nisan kwana Kullum lissafinsa ya zai inganta duniyarsa amma baya tunanin yaushe mutuwa za ta riske shi kai da kake hawa jirgi kai da kake hawa mota ta tsula gudu da kai kai da kake rayuwa a ƙasa irin wannan kai da kake kaza kake rayuwa kan haɗari tsautsayi zai sa a je da kai likitan ka da yake maka magani ya je soka maka allura ya kashe ka accidentally kai da kake kaza to ya za ka karar da rayuwanka akan tara duniya da tunanin duniya baka tunanin lahira zan gina kaza zan gina kaza muna da yan uwa muna da abokanai waɗanda mun san su sun yi tanadi sun yi shiri amma yanzu suna ina gidajen sun zama kufai wani bawan Allah malam ya gina gida iya gida na kata'i aka ce gidan da ya gina wallahi ya kai wani ƙauye guda har da kwalta a cikin gidan da round about da irin menene wannan fitilun nan na bakin titi irin waɗancan street light mutum ɗaya ne malam ya samu duniya ya je ya samu wani fili wani daji ya je samu a gari tunda yana da kuɗi aka yanka mai iya ganinsa ya kewaye da katanga wannan gidansa ne shi shi kadai har da round about hadda da kaza hadda da kaza komai akwai bangarensa daban na karamar matarsa daban na matarsa ta biyu daban na matarsa ta uku daban na matarsa babba daban bangaren ƴaƴansa daban bangaren wane ne daban idan uwarsa ta zo ga inda za ta zauna idan baki sun zo ga inda za su zauna wani gudun sai shekara uku bai je wurin kwarai ko kuma duk gidansa ne da get ɗaya da masu gadi da masu wane ne da masu wutar lantarki da shaguna duka duk a cikin gidansa shaguna na sai sai da kaya an samu duniya kirif ɗaya wata ranar mutuwa ta zo ta ce bismillah zo mu tafi ta ɗauke shi ba ta yi sallama da kowa ba ba ruwanta da abin da ya tara ya tafi sai ga wannan gidan a hannun dillalai malam sun shigo suna kyakketa shi malam ana tsatsaga shi magada suna ta rikici ni zan gaji kaza ni zan gaji kaza ko hularsa ba su bari ba sai da suka rabe har da hularsa takalmi silifa da yake shiga ban ɗaki sai da aka haɗa da shi aka rabe in ka mutu malam ba sa tausaya ma wajen ɗaukan kayanka ana tausayin dai ka mutu an rabu da kai amma in an zo magana rabon gado wallahi akwai wanda ya mutu habbiransa sai da aka sa a lissafa habbiro magada suka ce ah, a kawo a kawo a kawo biro sai da aka sa shi a cikin lissafi kana kabari a kwance ba riga ba wando ba takalmi ko zo bai bara a barka ka da shi ba duk abin da ka tara din nan ka tafi ka bari a zo a rabe shi shikenan sun gama in an raba kuma gobe su tafi su ci kasuwa kai kuma kana kabari kai daya sai halinka sai ɗabi'arka ina shanunka ina gidajenka ina motocinka ina gonakinka ina kadarorinka ina rigunanka ina takalmanka ina wandunanka ina kudin banki ina dalolinka ina kaza kaza ina kaza kaza ina abin da ka siya ka boye ina abin da ka siya ka daure ina waye waye ina ina ina ina ina ina babu haka zaka tafi empty su dauko wani kyalle wanda yafi kowani kyalle a rahashi za a nade ka da shi Likafani is the cheapest yadi a kasuwa wani likkafanin ma billahi azim ko dinka shi sa shi ba a yi baya sakuwa amma shi za su laffe ka da shi shi za su nade ka da shi a cire maka wandanka a cire maka rigarka a cire maka kaza su nada ka a ciki su kai ka a matsatsan guri su jefa ka su binne ka su dora maka itatuwa su sa maka ganye su kwaba ƙasa su bi ka da shi su sa busasshiyar ƙasa su danne dan uwanka ya ce ku toshe can gurin ko wurin shan iska ba za su bar ma ba fahudu ila sirati ila sirati al-aziz al-hamid Allah ya ce an shiryar da su zuwa ga ainihin wato hanya wacce take miƙaƙƙiya abin yabo wannan shine makomar masu imani wato wanda suka bi Allah ila sirati al-hamid hanya wacce take mai kyau abin yabo sai Allah ya ce ni الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب نعم ومن يريد imamun razi Allah ya masa rahama yake cewa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani dalla-dalla tsakanin musulmai da kafirai kuma kun ji ko? to yanzu kuma sai Allah ya yi bayani a cikin wannan aya da Allah rama ya karanta mana bayani akan falalar ɗakin Allah bayani akan falalar Ka'aba kuma ya yi mana bayani akan yadda kafirai suke ƙin ɗakin Allah kafirai suke ƙin harami kafirai tun a da suke hana aje aikin hajji suke hana aje umra wannan tun da can na'am yanzu zamani ya canja yanzu yakin da ake yi ba yaƙi ne na fito na fito a fili ba yaƙi ne na ƙarƙashin ƙasa idan ana so a yaƙe ka wallahi sai a haɗa kai da ɗanka a gidanka ya yaƙe ka yau duniya ta canja in ana so a yi faɗa da kai za a iya sa matarka ita ce makamashin da za ta yi faɗa da kai baka sani ba yau in ana so a yaƙe ka za a yi amfani da na kusa da kai shi zai rinka ba da food information a kanka to hana yin aikin hajji ko hana zuwa ɗakin Allah ɗan nan ba daina mafi aka yi ba hanyoyi ne da dama barkace wanda da kanku za ku ɗauki takarda da biro ku rattaba hannu kuma ku ce kun yadda shekaru za su zo zai gagari mutum zuwa da da ƙafa ake tafiya da ba kaza ba kaza yanzu abubuwa sun canja gashi namu ne wurin ibadar mu ne amma wallahi ba za ka shiga sai da kaza sai da kaza sai da kaza innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirta suna toshe hanyar Allah ku ji wannan fa duk inda kafiri yake yana toshe hanyar Allah ne duk inda za ka bi Allah sai ya hana ta. shi yasa babu mamaki in sun samu dama su murkushe musulmi ba mamaki in sun samu iko duk hanyar da musulunci zai ci gaba su danne ta amma kai kai ne baka da kishi kai ne baka san da wannan ba da haka wani lokacin da kanka za ka ɗauki damar ka ba wa maƙiyinka yi eh, haka ne ƙur'ani ya gama mana komai amma mu da kanmu muke ɗaukan damar mu ba wa maƙiyinmu kuma ya zo ya murƙushe mu ya tukwikuye mu kamar yadda mace mai tukwikuye ɗan wake take tukwikuya shi yadda take so za ta jefa shi a ruwa ya fito to tun dawa ya sudduna an sabilillah suna toshe hanyar Allah wannan karmar waya sudduna ɗin khabarun ne li mubtada'in mahzuf abinda ake nufi wahum yasudduna anil masjidil harami suna toshewa hanyar Allah da masallaci mai alfarma kar aje ba sa so aje harami yanzu ka yi tunani me kafiri zai ragu da shi dan musulmi ya je aikin hajji amma su suna ganin cewa dan me yasa za ka rinka zuwa kana yin addininka sai ka ga meye kafiri zai ragu da shi dan musulmi ya gina masallaci amma ba sa so kwanan nan nake ganin wani babban fasto a ƙasar nan a kudu mai katuwar coci da mutane a bayansa da yawa yana tinkarar federal government yana ja mata kunne yace za su tsau mataki federal government ta zo ta bar musulmi suna ta gina masallaci ko ina a Najeriya ana hana mutane bacci ana kaza waye ya ce kasar Najeriya a zo a ta gina masallaci ya samu dama ya samu wuri shi yasa ya bude baki ya faɗi wannan ba za su yadda da wannan ba kenan nan gaba wai su duna an sabilillahi na in sun samu dama sallah ma sai sun hana mu shi yasa za su samu dama su kafa doka su ce a daina kiran sallah dan ana takura musu yanzu wasu na wasu wuraren haka ne ba sa bari a kira sallah sai su ce disturbances ne takura wa mutane ne me yasa za a rinka kina masallaci wannan wani babban jami'in gwamnati ne turo mu wannan wannan clip din na ganshi mana yana nuna mu ya ce to ka gani fa ku kuna bacci kenan ko malaman addini kuna bacci gurin da za mu yi sallah ma ana mana kyashin mu yi sallah a a gidajenmu a garurrukanmu wanda gwamnati ba ta gina masallacin nan mu ne muke gina masallaci to suna da hanyoyi da yawa da ba sa so su bari a addini sai dai in an fi ƙarfin su bayan da za a yi to shine kuma ake so mutum musulmi duk lokacin da ya samu dama ya taimaki addininsa duka duka ma shekara nawa za mu yi a duniya mulkin ma ga baki ɗaya shekara nawa za ka yi in baka taimaki addininka ba baka taimaki ka ba kuma meye amfanin rayuwa meye daɗin rayuwar nan idan mutum baya bin Allah me zuwa masallaci ya je sallarsa a kyale shi me zuwa coci ya je cocinsa akwai masu bautar rana ma akwai yan iska ma masu bautar shedan wasu ma allansu devil ne shedan shi suke bauta akwai masu bautar wuta akwai masu kaza akwai masu kaza wal masjidil haram suna hana a da addinin Allah suna dagewa akan kafircinsu sannan kuma suna hana aje masallaci mai alfarma masallacin harami kenan alladhi ja'alnahu sawa'an al-akifu fihi wal baqi wanda Allah ya ce mun sanya shi shi wannan masallaci da mai zama a ciki da wanda zai zo daga waje duk ɗaya ne mana masu zama a ƙarƙashinsa duk ɗaya ne mana abin da ake nufi falalar da wanda yake ɗan makka zai yi ya samu lada haka shi ma ɗan waje in ya shigo zai samu lada na ibada sawa'an al'akifu fihi wal fadi al'akifu al-muqimu fihi wanda yake zaune a garin makka din kenan wanda ya lazumci wurin walbat at-tari'u alayhi min makanin wanda yake zuwa daga wani guri akhara sawa'an al-akifu fihi walbat abinda ake nufi ja'alna lin-nasi 'ala al-umumi mutane gabaki ɗaya za su zo su yi sallah a cikin wannan masallaci wa yatufuna bihi za su yi dawafi a masallaci mai alfarma za su girmama shi dukkan su daidai suke da ɗan gari da bako gabaki ɗaya ba inda aka ce ɗan gari ya fi lada ya fi bako samun lada wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda yayi nufin barna nufi kawai niyya kawai bai yi ba ka ji fa shi masallacin mai alfarma kenan ko kuma makka gabaki ɗayanta a bisa wani tafsiri wa man yurid fihi bi zulmin bi ilhadin duk wanda yayi nufin zalunci da barna a ciki nuziquhu za mu ɗanɗana masa min azabin alim azaba mai raɗaɗi niyya fa kawai ba wai Aikatawa ba a niyya duk wanda ya niyyar ya je makka ya yi sani, ya je makka ya yi sata ya je makka ya yi nine ya je makka ya cuci alhazai ya karɓi kuɗin hadaya yan ciwa-ciwa masu karɓan kuɗin alhazai da sunan alhazai mutum ya je da kayan gemu da rawani ya biya yana bin alhazai hema hema yana karɓe musu kuɗin su riyal ɗari biyar biyar za a muku yanka za a muku yanka ashe yanke kuɗin zai yi zuba su aljihunsa tunda ba gani ake ba abin da ake yanka ba gani ake ba bi zulmin bi ilhadin ne yan ciwa-ciwa barayi wannan wanda ya fi ɗansa ne ba dan ɗansa ne sai ya zagaya ya sha wahala ya samu shi ko wannan da rijista zai zo ko ya amfani da hukumar alhazai ko ya amfani da dogon gemunsa ko ya amfani da kwarewarsa ko ya amfani da iya kasuwarsa shi ma zalunci ne da waɗanda suke cutar mutane akwai wanda za su je kawai da niyyar su yi cuta akwai wanda zai je ya tsafi a can akwai wanda zai je sihiri a can akwai matsafa da suke biyan kuɗin jirgi saboda su tsafin su baya yi sai sun je makka bokan ya ce sai an je makka a tsafi a can to duk wanda ya niyya kawai bai yi aikin ba niyya kawai yayi yi Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi sauran bayani sai gobe insha Allah ta'ala abinda na faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda ne na kuskure ko ma harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh